Gidauniyar Al'amin Foundation ta yi kira ga gwamnati da masu hannu da shuni da su tallafa wa waɗanda suka kubuta daga hannun Boko Haram. Shugaban gidauniyar Hajiya Amsatu Al'amin ta bayyana hakan ne a wani taron su na ƙarshe a birnin Maiduguri. so abin da zan yi kira ga gwamnati shine mu dinnan karamar kungiya ce wanda Allah ya ba mu basira muka dauki irin wannan abubuwa ko ma akwai irin mu perhaps da yawa kuma haka da kun ga malaman da suka taimaka mana muka yi aiki da su muka yi irin wannan abun so saboda haka ya yana nuna a gwamnati cewa har yanzu kowa da kowa akwai taimakon da ake bukata ya kawo ya taimaki gwamnati sannan a samu amfani da kuma alfanun da kuma a ceci yanayin da muka abin nan kasan nan ta samu ta samu kanta a ciki. Hajiya Amsatu ta yi kira ga malaman addini da shugabannin gargajiya da su ci gaba da wayarwa al'umma kai don kaucewa wa sauran ta'addanci da wasu ayyukan da basu dace ba. Za mu yi kira ga duk wani al'abin nan mahaluki da Allah ya bashi daman zai iya taimakawa in ma shi kanshi ne zai shiga ya yi in ma resources ne zai bayar a tallafa sannan wannan aikin a faɗaɗa su a kai ga wasu mafnu abin nan sannan a kai ga wasu ƙananan hukumi da wasu al'ummu duk dai ya ya kamata mu taru don wannan babban ba kalubale eh, bane karami waɗanda suka kubuta daga hannun 'yan ta'addan sun bayyana godiyansu ga kungiyar al'amin foundation da suka canza musu rayuwa sun yi kira ga gwamnati da sauran mutane da su taimaka musu wajen koyar da sana'o'i daban-daban don kyautata musu rayuwa yanzu taimakon da nake nema gwamnati ta mana din ita mama wannan kungiyar al'amin foundation karamin kungiya ne muna nema gwamnati ta taimaka mata sannan kuma taimakon mu da gwamnati za ta mana muna neman ta taimake mu da wani aiki ko na leburanci haka wanda za mu samu tana dan biyan mu wani abu duk wata mu samu mu taimaka wa 'ya'yayenmu ta hanyar karatu da abinci da sauran ɗawainiyansu saboda su zama manyan gobe su to an cakuɗa da su a cikin kome da me. Daga Maiduguri Audu Abakurama, WTV. Bye.